فأما اليتيم فلا تقهر don haka kada ka munana mu'amalar wanda ya rasa mahaifinsa yana ƙarami kuma kada ka ƙasƙantar da shi